ننتهي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwar ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci da fatan ina cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen farasanci.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 biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran. shugaba vladimir putin na rasha ya zargi ukraine da neman tadawa 'yan kasarsa hankali bayan jerin har-haren da aka kai kan moscow da jiragai marasa matuka an gayyaci iran a taron kasashen brics mai zuwa a afirka ta kudu shugaba yoru museveni na uganda ya rataba hannu kan dokar hukuncin rai da rai ga masu neman jinsi guda tun yanzu ga labaran kamar da za su zo muku. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya zargi Cube da neman wa 'yan kasarsa hankali. Musa Putin ya bayyana hakan ne ga manema labarai bayan hare-haren jiragai marasa matuka da aka kai kan Moscow a yau Talata, wanda ya lalata gidaje da dama. A yayin da yake Allah wadai da hararen Putin ya danganta lamarin da aikin ta'addanci. Shugaban kasar ta Rasha ya danganta kuma lamarin da wani yunkuri na tilastawa kasarsa mai da martani. wanda a sa ke nuna yadda mahukuntan kyiv ke son alummar su cikin wani lamari na daban bangarorin da ke rikici a sudan sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsakaita wutar da suka cimma a matsayin jin kai da kwana biyar masu rikicin sun amince da hakan ne bisa matsin lambar amurka da saudiya da ke shiga tsakani a rikicin a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza fada a hartum da kuma darfur majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwa game da yadda faɗan da ake yi ya kawo cikas ga shigar da kayan agaji da ake da bukatar su waɗanda mutane miliyan 25 suka dogara da su haka zalika majalisar ɗinkin duniya ta nuna matukar damuwa akan yadda ake fuskantar haɗuwar gungun kabilu wanda kan iya haifar da yakin basasa a ƙasar ta sudan rikicin da ya barke tsakanin zanzanar masu faɗa aji a ƙasar ta sudan tun ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata ya dai sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da jikkata dubbai a daidai lokacin da miliyoyi ke tserewa daga muhallansu ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta ce an gayyaci iran a hukumance don halartar taron koli na kasashen brics za a yi nan gaba kaɗan sanarwar ta ce an gayyaci ministan harkokin wajen iran a taron da zai gudana afirka ta kudu a cikin watan yuni mai shirin kamawa wannan dai ta tamakar wani muhimmin mataki ne ga iran na shiga wannan kungiyar ta ƙasa da ƙasa a cewar mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahi zai halarci taron ƙasashe biyar na kungiyar ta brics da za a gudanar a afirka ta kudin mahadi isa fari ya kara da cewa karfin fasahar iran na iya zama abin sha'awa ga mambobin wannan kungiyar da ke tunanin samarwa kansu mafita ta daina aiki da dalar amurka mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa karfin iran a fannonin makamashi hanyoyi gine-gine tashoshin wutar lantarki kayan aikin likitanci kimiyya da fasaha zai yi tasiri sosai a kungiyar ƙungiyar brics dai ta kasashe mafiya bunƙasar tattalin arziki a duniya ta haɗa da kasashen brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban kasar uganda yoru museveni ya rataba hannu kan wata sabuwar doka da ta tanadi hukuncin ɗaurin rai da rai ga masu neman jinsi guda a kasar tuni dai amurka ta yi barazanar ɗaukar mataki kan duk waɗanda suka yi ruwa tsaki a wannan doka a kasar ta uganda sai dai gwamnatin uganda ta ce ko a jikinta za ta karfafa alakarta da wasu kasashe masu irin wannan ra'ayin irin su saudiya qatar da dai sauran wasu kasashen musulmi domin cike gibin takunkumi ko kuma matakin da amurka ko kuma kasashen yamma za su dauka a kanta yan kasar da dama dai sun yi maraba da matakin ko da yake wasu sun nuna damuwa akan tasirin da takunkuman na amurka ko kuma kasashen yamma za su yi akan kasar su saboda daukan wannan matakin shugaban majalisar al'ummar turkmenistan gurbanguli berdi muka medo ya fara wata ziyara a nan tahiran mista gurbanguli ya isa tahiran ne tare da wata tawaga ta 'yan siyasa da 'yan kasuwa shugaban majalisar al'ummar turkmenistan din zai gana da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi sannan kuma za a gudanar da taron manyan tawagogin kasashen guda biyu za a rataba hannu kan takardun haɗin gwiwa da dama tsakanin jami'an kasashen biyu kuma shugaba ra'isi da shugaban majalisar jama'ar turkmenistan za su bayyana sakamakon shawarwarin da suka yi a yayin taron na manema labarai a yayin wannan ziyarar shugaban majalisar al'ummar turkmenistan zai kuma gana da shugaban majalisar dokokin kasar iran to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To gaishe da son barka dauke da labaran duniya har sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne a kan sabon gogoriyo da kasashen duniya suke yi musamman ma dai masu karfin tattalin arziki da na soja zuwa nahiyar mu ta afirka za mu ji yadda amurka take kallon wannan batu za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin bangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nahiyar afirka tana da albarkatu da arziki na ƙarƙashin ƙasa masu yawa da allah ya ce mata daga cikinsu da akwai ƙasan noma mai ɗimbin yawa da akwai tarin ruwa da akwai man fetur kwanci a ƙarƙashin ƙasa da akwai iskar gas ma'adanai mabambanta dajuka da dabbobin daji a hakikanin gaskiya wannan nahiyar tana da kaso talatin cikin 100 na ilahirin ma'adanan da suke a doron ƙasa tana kuma da kaso takwas cikin 100 na jimillar iskar gas da take a ƙarƙashin ƙasa yana take da kaso sha biyu na man fetur sannan kaso arba'in na dukkanin zinariya da allah ya samar da ita a wannan duniya hakanan kuma duwatsu masu kima da daraja da kasan da ya kai casa'in cikin ɗari a cikin mafi yawancin ƙasashen nahiyar afirka kuwa albarkatun ƙarƙashin ƙasa da arziki na ɗabi'a suna a matsayin kaso 30 zuwa 50 cikin ɗari kuma kaso 70 cikin ɗari na mutanen da suke zaune a kudu da sahara suna cin nasu arziki ne daga ita kanta ƙasar da suke rayuwa a cikinta don haka ƙasa tana a matsayin ginshiki mai zaman kansa ta fuska tattalin arziki a cikin wannan nahiya sai dai kuma duk da haka ba a cin moriyar dukkan wani albarkatu da arzikin kamar yadda wato ya dace ana sarrafa su ne ta bayan fage da hanyar da ba halittacciya ba wannan ya sa wasu alƙaluma suke nuni da cewa a kowace shekara nahiyar ta afirka tana yin asarar ta kai dala amurka biliyan 150 sara bishiyoyi yana daga cikin abin da yake jawo nahiyar asara hakanan kuma sarrafa dabbobin daji da ake yi da kuma jigilarsu zuwa wasu nahiyoyi na duniya ta ɓarauniyar hanya afirka tana da dukkanin abubuwan da ake da bukatuwa da su domin a raya ƙasa da farfaɗo da ita illa iyaka tsari mai nagarta ake bukatuwa da shi da kuma kayan aiki yabana kuma an yi aiki da wato tsari da zai hana kasashen waje musamman ma da turai da amurka da ma kowaɗanne ƙasashe cin moriyar wannan albarkatun ba ta hanyar da ta dace ba ƙasa amurka tana son sake shiga cikin wannan nahiyar da ƙarfi a wannan lokaci saboda ita ma ta ci tata moriyar hakan ya mayar da nahiyar afirka wani sabon dandali na jayayya a tsakanin manyan ƙasashe na duniya masu ƙarfin soja da kuma karfin tattalin arziki afirka da ke kudancin sahara tana taka gagarumar rawa wajen sanya duniya ta yunkura domin yin aikin kare maslahata hakanan kuma amurka a cikin wannan yankin da akwai kasashe da suka fi samun ci gaba da bunƙasa a duniya kuma inda aka fi yin kasuwanci maras kudin fito kuma a cikin wannan yankin da akwai salo daban-daban na ɗabi'a kuma a nan ne ake da masu bayar da mafi yawancin ƙuri'u a majalisar ɗinkin duniya wannan maganar shine mabuɗin rubutun da aka sanya a shafin fadar gwamnatin amurka ta white house a ƙarƙashin sabbin dabarun alaƙa da kudancin saharar afirka hakan yana nuni da cewa amurkan ta sake shata dabara ta alaƙa take so ta yi da nahiyar afirka da fuskar siyasa tattalin arziki da kuma sauran fagage bugu da ƙari bayanin na amurka ya ƙunshi cewa babu fa da za a yi a warware matsalolin nahiyar afirka da ma wasu na duniya ba tare da an shigar da shugabannin nahiyar afirka a ciki ba tare da aka yi amurka tsakanin shugaban wannan kasa da kuma takwarorinsa nahiyar afirka a watan disamba na shekarar da ta gabata yana ƙarƙashin wannan sabuwar mahangace ta amurka sannan kuma a lokaci ɗaya yana nuni da damuwar da amurka take da ita akan yadda ƙasashen china da rasha suke ƙara yin kutse a cikin nahiyar. a yayin wancan taron na watan disamba a amurka shugaban kasar joe biden ya faɗa wa shugabannin afirka 49 da suka halara cewa nahiyar afirka ta da matukar muhimmanci a wajen amurka don haka take da aniyar zuba hannun jari da gudanar da ayyuka masu muhimmanci a cikin shekaru uku masu zuwa da kudin da za ta kashe da za su kai dala amurka biliyan 55 daga ciki da akwai la'amurka miliyan 100 da za a ware a kan makamashi mai tsafta to bayan waccan ganawa ne kuma mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta kai ziyara wasu kasashe uku na nahiyar ta afirka waɗannan kasashen kuwa su ne ghana tanzania da kuma zambia harris ta bayyana manufar ziyarar da cewa ita ce yunkurin bunƙasa alaƙa take tsakanin amurka da nahiyar afirka tare da cewa amurkan tana kare manufofinta ne na ƙashin kanta a nahiyar afirka amma da akwai wasu dalilai na daban kuma da suka ingiza ta yin haka daga cikin waɗannan dalilan da akwai sauyin da aka samu a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ta yadda ƙasashe kamar china da rasha suke ƙara faɗaɗa su da nahiyar afirka da ƙara kutsawa cikinta dalili na biyu ko shine ita amurkance take sake daidaita wa kanta sahu domin ta ƙalubalanci ƙasashen na rasha da kuma shana kuma wannan sabon salon mu'amalar na amurka a nahiyar afirka yana faruwa ne dai a ƙarƙashin gwamnatin joe biden wanda ya maye gurbin donald trump da siyasarsa ta ginu akan wulakanta nahiyar afirka ya siffata nahiyar ta afirka da kalamai masu muni da ba taɓa jin irinsu daga bakin wani shugaba ba a shekaru masu yawa a baya amurka tana mu'amala da nahiyar afirka ne a matsayin wata cibiya take da buƙatuwa da agaji ko sadaka wato kamar gidan marayu ko wani abu da ya kama da haka wannan shine abin da manazarta a cikin nahiyar suke bayyanawa dangane da alakar amurka da kuma nahiyar afirka kuma a lokacin mulkin trump lamarin ya tsananta inda ya watsi da nahiyar baki ɗaya nuna cewa ba ta daga cikin yankunan da amurka take baiwa muhimmanci a siyasarta ta waje to masu za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin daga inda muka tsaya kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya game da yanayin zafi da aka shiga ta yadda mutum zai kare kansa daga zafin da ma wasu cutuka da yanayin zafin kan zuwa da su da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan yanayin zafi da aka shiga a kasashe da dama inda za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum zai kare kansa domin kauce wa larurorin da yanayin zafin kan zuwa da su. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana Darakta Bukar grema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa akan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara yanayin zafi. shi zafi kan shi yakan addabi mutane shi jin zafin da kan shi da yake mana da fata da yake kare duka wani yanayi da ya zo da shi ko sanyi ko zafi amma yakan fatan kan kare mu ga jin zafi da sanyi da yawa bisa duka alamu, ya zo wajen kariya wajen zafi shi ne za a ga ta fatan bankin yana yana da ruwa da yawa yawan gumi kan zo da yawa a bisa duka misali za ka ga cewa lokacin sanyi mutum ya fi yin fitsari sosai don saboda babu hanyar zafin da har zai fitar da wannan gumin ko kuma magana mutum yake za a ga magana da yake yana fitar da su ruwa wanda ake kiran shi a cikin kamar ta iska kenan so yanayin zafi sai ga mutum yana neman wajen da zai dan samu sa'ida dan samu sanyi a sai ka ga mutane sukan so su fito waje su kwanta a waje to wannan kwanciya a waje da shi zan fara saboda cututtukan da ake samu wajen kwanciya a waje din kaga ka bar ciki saboda zafi ka kwanta a waje kuma akwai kaman kwari da su su kuma suke neman yanayin irin dan su bunƙasa a cikin irin wannan kaman sauro. To dokta kamar waɗanne irin cutuka ne suka fi addabar mutane a lokacin zafi? a lokacin kuma sauro yake samu ya addabi mutane ne ɗauki cutan wannan malaria ya ba wani ya ba wancan kuma kaga dole ka nemi ka buɗe wunduna ko kofofi don ka samu shan iska to an fi so a irin wannan dan a kare ciwon wannan zazzabin cizon sauran sai a kwanta a garkashin wannan rigan gidan sauro akwai kuma wanda aka yi su yanzu ne aka lullube su da magunguna wanda ba wai zai hana sauron shiga cikin gidan sauron ba har yi da ya kashe su kuma akwai cuta wanda shi ne yake hallaka mutane da yawa shi ne ciwon sankarau to sankarau din nan abin da ke jawo shi ne. lokacin zafi kuma a cunkusu waje guda to ba a son kwanciya ya zama mutane uku hudu su wuce biyar a cikin ɗaki guda a cunkushe to shi yakan kawo yaduwan irin wannan ciwo ne sai ka ga wani su kasashe kamar kasashen mu yanayin zafi ya zo zai a fitar da wannan allurar rigakafi na kankarau din to sai ka ga mutane a cikin su su fito lokaci kaza a da to duk lokacin da muka aka ji wannan an fara wannan allurar rigakafi na kankarau din muna son mutane su fito su ko kuma yawan shan ruwa mutane za su nemi yawan shan ruwa da yawa to dole mu kula a da irin ruwan da mutane za su dinga sha saboda yawanci sai da ruwan ko ya yi karanci saboda neman ruwan sha da mutane sai su kula da tsaftace ruwan da za su sha saboda a wannan lokacin za a iya shan ruwa mai cutarwa mai kawo gudawa da kuma amai da gudawa sai ga mutum ya ruwa jin kana fidda ruwa ta jikinka kuma ga yanayin amai da gudawa sai ga mutum ya labaita a cikin lokaci kalila sai kuma cuta na kamar mutane haka ka san muna fidda ruwa a jiki da yawa lokacin zafin nan to sai ka ga ita hanyar da ake tace fitsari ya fita sai ka ga mutum in ya zo sai ka ga yawan yin fitsari ya ragu ko kuma ka ga ma da kasa ta har dare wani da ya fitsari ba saboda babu ruwan da yake sha da yawa kuma wanda yake sha din ma yana fidda shi ta wannan sai ga mutane yawan irin dutse a ce an samu dutse a mercury shiranen stone ta hanyar fitsari duwatsu da za su zauna a wajen koda ko kuma ta hanyar koda zai fi yaduwa. Sai ga wajajen a zuwa da akwai zafi an fi samun mutane da cututtuka da suke da alaƙa da ciwon koda. Dakta idan na fahimce ka kamar su waɗannan cutukan ƙwayoyin cutar su ne ke samun damar yaɗuwa a cikin yanayin na lokacin zafi kenan? Eh to inda nake nufi akwai sun kwayoyin cututtuka kamar a ce zazzabin cizon sauro kaga su shi sauran ne ya fi yawanta lokacin zafi ɗin. shi ma da yake Allah ya yi yanayin su sun fi rayuwa irin yanayin zafi da muke za a ga su sun ka. kuma sun fi samun wajen ruwa da baya tafiya yake kan zama waje guda da ba tsafta su yaɗu da yawa kuma akwai su kansu kamar ciwon kankarau da nake nake magana nan shi kanshi hemophilus influenza da su streptococcus sun fi son yanayin zafi ɗin. sun fi bunƙasa a irin wannan yanayi din sai ga ya haɗa su sai ga akwai wanda mai yiwuwa yana tare da shi da zai iya jawo mishi wani cuta ba amma in zafin ya shigo sai ya fi yaɗuwa jikin ɗan adam har inda zai jawo cuta har ya zama wani kamar ya samu ah, kamar ciwon sankara din kuma akwai virus da ake kiransu virus da yawa wanda su suke jawo amai da zawayi haka ba sai zalle kwalara ba su ma sun fi yaduwa irin wannan yanayi ne sun samu waje da suke jin daɗi don su su yadu da su fi yawa kuma mu 'yan adam sai fi ba su wajen yaduwa din kamar tsaftace waje kamar kuma taruwa waje guda a cikin kusa waje guda lokacin zafi ko a taru a ɗaki guda ana kwana. To dokta wata shawara ce jama'a za su amfana da ita a irin wannan lokaci na yanayin zafi domin kare lafiyarsu. da za a a shine jajin da za ka iya kauce wannan ba saboda yanayin haka wajen muke kamar mutum ne da yake wajen da ake kankara to dole ne ya zama na in za a sa kamar su lokacin wajen da suke kankara suke sanyi za ka suna yawan rike su da yawa mu kuma sai mu rage sa kaya masu nauyi in muna da suna muna da wannan yanayi in kuma ɗaki ne ya zama da ɗaki yana da kogi gun da iska zai shiga ya fita ba ɗaki da zai zama akwai taga ta gefe guda kawai ba iskan dole in ya shiga ya samu gun to irin wannan yanayin ya kamata ko da mu mutane za su ga gidaje ko kuma gidaje da ake so ya zama da tagogin ɗaya na kallon gefe ɗaya wanda ko da an buɗe iska ya zo zai shiga kuma ya fita ta wani waje in za iya samun ɗan fanka kuma a kunna fanka to shi ma wani layi hamdu wannan zai iya sa iskan ya dinga zagayawa amma shi ma ko da fankan ne ma ba wai fankan ake so ya zage iskan kawai da yake cikin ɗaki ba a'a samu gun da iska zai a gefe guda kuma ya fita ta wata hanya to a irin wannan ake so a yawanta shan ruwa da yawa a taru waje guda in za a fito waje sarari a kwanta a tabbata akwai dan wani tudu da za a sa ko katifa saboda kin tsawar kwari da ke yawo kuma a tabbata an samu gidan sauro an kwanta a cikin su. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. To sauraro a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi da tabukar grema da ya bamu sa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo ko kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin alim da abi talib da muke ciki mun kammala magana dangane da yakin hunain sannan mun ji irin rawar da alida da talib talib ya taka a cikinsa wa'anda suka hada da kashe shugaban masu rikon tuta na mushikan hunain sannan ya kashe wasu mutane arba'in daga cikinsu wa'anda ya kai ga juyawarsu baya da kuma nasarar musulmi sannan aliyu salam yana daga cikin wanda suka tabbata bayan da mutane suka tarwatse suka bar manzan allah sallallahu alaihi da mutane tara kacal sannan saurin da suka rage tare da shi aliyu salam ba su gudu ba mai yiwuwa saboda tabbatarsa ne sannan daga ƙarshe mun ji cewa shi ne mafificin halitta a bayan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ne zai kashe wanda ya aibata manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin rabonsa na ganimar yakin hunain kisan nasa ya tabbata a shekara ta 38 bayan hijira har ila yau wannan ya tabbatarwa duk wanda suke wurin da kuma duk wanda wannan labarin ya isa gare shi kan cewa aliyu da abu talib alayhi salam shine khalifan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye bayan wafatinsa don shine mafificin halittu bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kammala raba ganima na yakin hunain sai ya tada rundunoni guda biyu don bin mushrikai waɗanda suka gudu daga hunain suka koma garin ta'ifa da kuma wadin autas a wajen kabilar hawazin suka fake a can runduna ta farko dai ya sanya ta ƙarƙashin jagorancin abu amir al-ash'ari ya ce masa ya bi ƙabilun larabawan daji wanda suka ruga suka je wadin autas wajen ƙabilar hawazin ya yaƙe su sai kuma runduna ta biyu ƙarƙashin jagorancin abu sufyan ɗan harb aba amir dai ya je wajen awas ya yaƙe su har ya yi shahada sai sojojinsa suka faɗa wa abu musa al'ashari ya karbi tutan yaƙi ya jagorance su sai abu musa ya karbi tutan bayan an kashe ɗan aminsa ba amir ya kuma jagorance su har zuwa nasara suka ɗebo ganima da fursunonin yaƙi suka dawo da su wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma abu sufyan ya je ya kara da taƙifawa suka sami nasara a kansa sai ya juya baya ya dawo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana aibata sojojinsa yana cewa ka aike ni tare da mutane wa'anda ba sa iya ɗaukar gogon ruwa ballanta nasu yaƙi huzail da kuma sauran larabawan ƙauye ba sa iya ɗaga mani komai sai manzon allah sallallahu alaihi sallam ya shiru sannan ya shirya ya kama hanyar ta'ifa da kansa da ya isa ya yi masu kawanya na wasu kwanaki a cikin wannan lokacin ne ya aiki aliyu da abu talib alaihissalam tare da wasu mahaya da waki zuwa wuraren gumakansu da umarni ya rusa su gaba ɗaya. a kan hanyarsa da rundunarsa aliyu da abu talib alaihissalam ya gamu da wata ƙaramar runduna ta mushrikan thaqif sannan wani mutumin thaqif mai suna shihab ya zo gabansu yana neman wanda zai mubaraza da shi na gaba da gaba sai imam ali alaihissalam ya faɗa wa waɗanda suke tare da shi akwai wanda zai yi mubaraza da shi ba wanda ya yi magana sai kawai ya sauka da kansa daga kan dokinsa don yi mubaraza da shi a nan ne sai abul as mijin diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Zainab salamullah alaiha ya yunkura ya tashi ya ce zan isar maka shi ya amir sai imam ali alaihi salam ya ce masa a'a ka bari don idan an kashe ni ka zama shugaban runduna ta daga nan sai ali salam ya shiga fafatawa da shi a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya kashe shi sannan ya jagorance su suka je suka rusa gumakan mutanen ta'ifa gaba ɗaya sannan ya dawo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga aliyu yana dawowa tare da mutanensa sai ya yi kabbara don ya tabbatar da cewa an sami nasara a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ci gaba da yi wa ganuwar ta'ifa ko kuma saƙifawa ƙawanya an karɓo hadisi daga abdurrahman ɗan sayyaba da kuma ajila duk sun karɓo daga abu zubair daga jabir ɗan abdullahi ansari yana cewa a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya keɓe ali ɗan abi talib alaihi a ranakun yaƙin ta'ifa na lokaci mai tsawo sai umar dan khattab halifa na biyu ya zo yana faɗawa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka yi ta ganawa da munajati da shi ban da mu sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa da cewa ya umar ba ni ne na gana da shi ba allah ne ya gana da shi wannan hadisin ya zo cikin sunan na tirmizi da dan saɓani kaɗan to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma tattawa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labari ko kuma labarai masu muhimmanci dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu inda muke masu sharhi sannan mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da sake zaben Rajab Tayyip Erdogan a matsayin shugaban ƙasar Turkiya a zaɓe zagaye na biyu a ranar Lahadin da ta gabata. a jiya litinin ce shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ba da sanarwar lashe zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu tsakaninsa da abokin hamayarsa kamal ogulu inda ya sami kashi fiye da hamsin da biyu cikin ɗari na ƙwararrun da aka kaɗa da kuma ya bashi rinjayen da yake bukata na lashe zaben bayan haka ne dai kamal ogulu ya taya shugaban erdogan murnar zaɓensa a matsayinsa na shugaban ƙasa karo na biyu ya kuma yi masa fatan alheri a cikin jagorancin kasar a wannan karon duk da cewa kamal oglu bai yi nasara a wannan zaɓen ba amma ganin yadda abin da ya raba shi da wanda ya lashe zaɓen bai fi kashi ɗaya zuwa uku cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ba wannan ya nuna cewa shi ma yana da karɓuwa a ƙasar a cikin gida dai zaben erdogan ya tabbatar da cewa har yanzu jam'iyyarsa ta adalci da raya ƙasa tana da karɓuwa a cikin mutane duk tare da matsalolin da gwamnatin ƙasar take fuskanta na tattalin arziki girgizar ƙasa a farkon wannan shekarar da kuma faduwar darajar kudaden ƙasar wato liral amma a ƙasashen waje kuma ya bayyana a fili kan cewa ƙasashen yamma sun fi karkata zuwa ga ɗan takarar adawa kamal oglu sun fi sonsa kan shugabancin Urdogan sun so haka ya faru ne kuma don samun damar nisantar da ƙasar Turkiyya daga ƙasashen gabas wato Rasha da kuma China. Sannan suna son hakan ya faru don ƙasar ta amincewa ƙasar Sweden ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO wanda shugaba Urdogan ya ki amincewa. da dai wasu abubuwa da dama da suke son turkiyya ta biye masu a kansu. amma tun da ordogan ya dawo kan kujerar shugabancin kasar wannan ya nuna cewa dai mutanen kasar turkiyya sun kara ba shi damar ya ci gaba da siyasarsa ta kasashen waje kamar yadda ya gudanar da ita a shekarun da suka gabata har ila yau sun ba shi damar ya cika alkawulan da ya dauka a yakin neman zaben da ya gabata musamman siyasar ordogan. ta bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai sami nasara ba da aika yi masa a shekara ta 2016 kafin haka dai ƙasar turkiyya ta dulmuya kanta cikin rikicin ƙasar syria inda ta mamaye wani bangare na ƙasar sannan tana taimakawa wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na ƙasar ta syria banda haka ƙasar turkiyya ta buƙaci ƙawayenta a cikin ƙungiyar tsaro ta nato sun yi amfani da doka ta biyar na kungiyar ta nato don taimaka mata a ayyukan soje da yake yi a ƙasar ta siriya amma suka ƙi amincewa da hakan a cikin yakin da take fafata a ƙasar siriya ƙasar rasha tana goyon bayan gwamnatin shugaban bashar al-assad don haka tana amfani da jiragen yaƙi don yin lugudan wuta a kan 'yan ta'adda masu samun goyon bayan gwamnatin kasashen waje daga ciki hada ƙasar turkiya a nan ne gwamnatin ƙasar turkiya ta kakabo jirgin saman yakin ƙasar rasha a cikin ƙasar ta siriya wanda ya jawo baraka tsakanin ƙasashen biyu haka ya kai ga gwamnatin ƙasar rasha ta ɗora wa ƙasar turkiya takunkuman tattalin arziki wanda suka hada da dakatar da sayar mata da iskar gas da yawon shakatawa da kuma kasuwanci. sai kuma a shekara ta 2016 an yi kokarin yi wa gwamnatin Erdogan juyin mulki na soje wanda bai sami nasara ba a nan gwamnatin Erdogan tana zargin kasashen yamma musamman amurka da kunna wutan juyin mulkin da bai sami nasara ba wannan ya sa aka fara zaman tankiya tsakanin amurka da kuma turkiya har ila wannan ya sa ƙasar turkiya ta sake komawa ɓangare ƙasar rasha inda ta sayi garkuwar makamai masu linzami samfurin s-400 wanda ya sa gwamnatin amurka take ganin wannan matakin da ƙasar turkiya ta ɗauka zai shafi wato ƙarfin tsaron ƙungiyar tsaro ta nato daga nan amurka da sauran kasashen yamma wanda suke cikin kungiyar tsaro ta nato suka yi wa kasar turkiya barazanar dora mata takunkuman tattalin arziki sannan kasar amurka ta fasa sayarwa kasar ta turkiya jiragen yaƙi samfurin f-35 wa'anda kasar turkiya take son su matuka daga baya dai shugaban kasar amurka na lokacin donald trump yayi barazanar dora wa ƙasar turkiya takunkuman tattalin arziki idan ƙasar turkiya ba ta saki wani ɗan ƙasar amurka wanda turkiyan take zargi da hannu a cikin yunkurin yi mata juyin mulki ba duk da haka duk tare da matsalolin da matsalolin da take tsakanin turkiya da ƙasar rasha dangane da rikicin ƙasar syria inda turkiya take mamaye da wani bangare na ƙasar syria kamar yadda muka faɗa kuma take goyon bayan wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke adawa da gwamnatin shugaba bashar al-assad har ila yau duk tare da saɓanin ra'ayi da ke tsakanin turkiya da rasha a rikicin ƙasar armenia da yankin crimea na ƙasar ukraine da kuma yankin ukraine daga baya amma wannan bai hana turkiya ta amince da shirin sulhuntawa ta astana don warware rikicin ƙasar syria ba wannan bai hana turkiya har ila yau amincewa da taron soci shi ma dangane da ƙasar siriya ba kusanci tsakanin kasashen turkiya da rasha da kuma iran dai ya kai ga turkiya ta amince da fidda sojojinta da ƙasar siriya sannan ta amince ta mai da miliyoyin 'yan gudun hijira na ƙasar siriya zuwa ƙasarsu wa'annan al'amura gaba ɗaya dai sun saɓawa abinda turawa da amurka da kasashen kungiyar tsaro ta nato suke so wa'annan da kuma wasu al'amura da dama ne suka sa kasashen yamma musamman amurka suke son kamal o'gulu ya yi nasara a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a ranar lahadin da ta gabata sun so kamal ya lashe zaben don ya maida kasar turkiya karkashin kasashen yamma ta koma kamar yadda take a da a wani bangaren kuma kasashen turai sun so kamal ya lashe zaben ne tare da kwadaitar da shi kan cewa idan ya lashe zaɓen za su ba da dama ga ƙasar turkiyya ta cika gorinta na zama memba a ƙungiyar tarayyar turai sai dai zaɓen bai zo masu kamar yadda suke so ba don jam'iyyar ordugan ta lashe zaɓen shugaban ƙasa sannan ta lashe mafi rinjayen kujeru a majalisar dokokin ƙasar a zaɓe zagaye na farko. don haka masana suna ganin siyasar ƙasar turkiya za ta ci gaba kamar yadda take a da muna fatan ganin ƙasar turkiya za ta sasanta da ƙasar siriya a wannan zango na mulkin shugaba erdogan ta fidda sojojinta da ƙasar ta siriya ta dakatar da goyon bayan da take ba 'yan ta'adda da suke son kifar da shugaba bashar asad daga kan kujerar shugabancin ƙasar da haka kuma gwamnatin ƙasar siriya za ta maida ikonta akan dukkanin yankunan ƙasar sannan zaman lafiya mai ɗorewa ya ci gaba da wanzuwa a yankin gabas ta tsakiya masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma ta fito da allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na koyi harshen farisanci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 ƙarni na takwas. درست miguid. abin da ka faɗa haka ne Hudud. kimanin Haft sad. ɗari takwas Sol. shekara Pish. kafin U, زندگی mi shi ya kasance yana rayuwa Bog. لمبو مساحت پدی چقدر گرگودن یایا بیست هزار متر مربع مربعی دوبو اشرن قسمت بنگری آرامگاه هوباری خانوادگی نه ایالی بنا گینی تاریخی نه تاریخی قدیم دددی گنبد تلوه او بوده است شی یا کسنچه آن قرار داشته است شی یا کسانچه ا وری حوز ورن روح در مقابل اگبن رکناباد قرمر آباد. نهر قرمه شعرهای زیبا و قوکی ماسدادی او سروده است شی یا ریره اکنون اینزو آن خراب شده است اروششی فعلی حالین ینزو کی یوشی ساخته اند سنگنه ساخته شده است an riga an gina shi. Hashtod. Tamanin. Me'amori. Fasahar gini. Masole. Jam'in maslaha. ƙadimi. Daɗaɗɗe. Da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 که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana ta tarjama a cikin harshen Hausa. نام این مجموعه حافظیه است اینجا مقبره حافظ شاعر بزرگ ایرانی است سونان ونن گونگون گنه گنه حافظی یعنی انا مورن مقبرتر ببن مواکین ایران دن ننتکی دا اکفسانی دا حافظ من چند شعر حافظ را بلدم او شاعر قرن هشتم هجری است. نی ناسان واسو دگه چکن واقو حافظ. شی مواکی نه نا قرنی نترا ا هجرا گمریه. درست میگویید حافظ حدود 700 سال پیش در شهر شیراز زندگی می کرد. ابنده کفدا هکنی. hafiz ya kasance yana rayuwa kimanin shekaru 700 da suka gabata a garin shiraz In باغ بسیار بزرگ است. مساحت این مجموعه زیبا چقدر است؟ wannan lambu yana da girma sosai. Faɗin wannan gungun wuri mai kyau gwargudan yaya yake. اینجا 20 هزار متر مربع مساحت دارد.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 آب رکناباد نام نهری است که حافظ در مورد آن شعرهای زیبایی سروده است روان قرمر رکن آباد سنن وتا قرمه چه ودا حافظ یه واقعی masu اکنتا to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislam